Ya kamata a cikin ƙasashe mu kirkiro da ofisoshin ministoci da ma'aikatu na dindindin da za su matsa ƙaimi wajen karɓar bukatocin jama'a kan canji yanayi. Kuma ya kamata a saka wa ƙananan hukumomi mara a rinka damawa da su saboda muna da gundumomi da yawa da ba san abin da ma ake ciki ba. Kuma idan ana son a tabbatar da yarjejeniyar Paris a kan canji. canjin yanayi to dole sai an shiga gadan-gadan musamman a mayar da hankali wajen samar da kudade saboda a yau kowa ya gane ba iya cimma wata manufa sai da isasshen jari ya kasance jari na kuɗi da kuma kayan aiki na zamani tun lokacin wannan babbar muhawara a shekara 2009 da kuma a shekara biyar wanda aka gudanar a birnin paris an ɗauka mana alkawura na miliyar 100 yi amma har yanzu babu tabbataccin lamarin inda ya kwana kuma a wajen wannan muhawarar masu sasantawa ba su yi wani katabus ba a kan batun da farko dai ya kamata ƙasashe da suka amince da yarjejeniyar su nuna misali sannan kuma su ma ƙasashen afirka su fara aiwatarwa a cikin ƙasashensu ƙasashen afirka suna iya samar da hanyoyi da yawa waɗanda jama'a za su amfana wajen yaƙi da canji yanayi mun ga ƙasashen turai da suke gaban lamarin suna sako-sako amma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba da duka alamu akwai alamun nasara abin alfahari ne ganin ƙasar mali ta girka wata gidauniya duka da yake ba su da isasshen jari amma akwai yiwuwar nan zuwa gaba za su samu nasara akwai ƙungiyoyi kamar mali force da ke tattara miliyarorin kudade zuwa ga ƙungiyoyi da ke dafawa a cikin fannoni kamar makamashi ruwan sha da sauransu kenan ana iya cewa wannan wani abin gaba ne a Donc il y a pas mal de choses qui se passent sur le terrain au Mali aussi.